This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. masauraran a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safiyar Juma'a biyu ga watan Oktobar shekarar 2015. Sannan ina tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba bari mu fara da kanun labaran duniya. An baiwa General Gilbert Diandire wanda ya jagoranci juyin mulkin a kasar Burkina Faso tabbacin cewa ba za a kashe shi ba amma za a masa shari'ar adalci. mahajjata sun ɗora wa 'yan sandan ƙasar saudi arabia laifin tattake mutane a mana a saboda sun rufe hanya ba tare da shata wani tsarin da ya dace ba wani ɗan bindiga ya kashe mutane goma da raunana mutane bakwai a jihar oregon nan amurka har ta sa shugaba obama ya buƙaci amerikawa da su matsawa majalisar dokoki lambar zartar da doka mai ƙarfi. To yaya shugabanni ko kuma dattijai a arewacin Najeriya suke kallon Najeriya bayan shekaru 55 da samun 'yancin kai? Najeriya ta fito ta ba mutane mamaki domin Allah ya albarkaci Najeriya da mai da mutane masu aiki da kasa mai albarka har Najeriya ta yi suna. Sannan a ina da ina bam ya tashi a garin Sajere da ke Maidugurin jihar Borno a Najeriya. akwai katon bishiya wajen kiri biya da inda kamar mutane sa dan zama haka kaɗan samu a wurin ana sallah. Eh. to akwai ɗaya kuma wajen mai shayi ɗaya kuma wajen caji ne wajen majalisa ne na gayo haka. To duk rahotannin suna tafi a cikin shirin sannan akwai shirin lafiya uwar jiki yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. General Gilbert Diandere jami'in sojan da ya jagoranci juyin mulki a kasar Burkina Faso da ya ci tura ya muka kai ga gwamnatin wucin gadi ta kasar. Jiya Alhamis General Diandere ya saranda bayan an yi shawarwari da aka yi da jami'ai a Ouagadougou babban birnin kasar. Sashen Faransanci na nan muryar Amurka ya ba da rahoton cewa an baiwa General Diandere tabbacin cewa ba za a kashe shi da sauran sojojin da suke da hannu a juyin mulkin ranar 16 ga watan Satumba ba, kuma za a musu shari'a cikin adalci. Tun da farko an ba da rahoton cewa General Diandire ya fake a ofishin jakadancin Papa Roma da ke kasar a ranar Laraba. Kwana ɗaya bayan da rundunar sojar Burkina Faso ta ɗauki matakin kwace makamai daga hannun rundunar RSP. tsaffin masu gadin shugaba da General Dandira din ya jagoranta. jiya alhamis hukumar alhazan kasar iran ta ce an tabbatar iraniyawa 454 ne suka mutu a hatsarin da aka yi a wajen jifan shedan a makon jiya dama kuwa hukumomin kasar saudi arabia sun ba da rahoton cewa akalla mutane 759 ne suka mutu a yayin da iraniyawa ne suka fi yawa a cikin wannan adadi alhazai sun ɗorawa hukumomin saudi arabia laifin tattake mutane da aka yi amina domin 'yan sandan ƙasar ne suka rufe hanyoyi ba tare da shata tsarin da ya kamata ba da kakkausan harshe jami'an iran suka yi allah wadai da ƙasar saudi arabia a yayin da iraniyawa ke zanga-zanga kulle yaumin harabar ofishin jakadancin saudi da ke birnin tehran a ranar laraba kasashen biyu suka tattauna suka kuma cimma daidaituwar cewa nan ba da jimawa ba za a yi jigilar gawarwakin 'yan iran da suka mutu zuwa kasarsu a baya an fuskanci matsalar turereniya wajen jifan shaidan a lokacin aikin hajji to amma na bana shine mafi muni tun 1990 lokacin da fiye da mutane 1400 suka mutu Cikin fushi Shugaba Barack Obama na Amurka ya buƙaci Amerikawa da su matsawa Majalisar Dokokin Amurka lambar ta zartar da dokokin da suke da ma'ana a kan 'yancin mallakar bindiga. Shugaban ya yi wannan bukata ce bayan da wani ɗan bindiga ya kashe mutane goma da na mutane bakwai a wata jami'a a jihar Oregon jiya Alhamis. Cikin ɓacin rai shugaba Obama ya bayyana a gidajen talabijin sa'o'i ba an yi harbin domin yi wa ƙasar tuni cewa Yawancin Amerikawa ciki har da waɗanda suka mallaki bindiga da suke mutunta doka da oda suna son azartar da dokoki masu ƙarfi akan ikon mallakar bindiga. Ya ce Amerikawa suna yin shiru ga al'amarin da ya fara zama ruwan dare a nan Amurka, inda sai kawai wani ya bushi iska ya shiga harba mutane babu gaira babu dalili. Shugaba Obama ya yi wa Amerika tuni cewa su san waɗanda ke goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon bayan dokokin mallakar bindiga a zaɓuɓɓukan da za a yi a baɗi idan Allah ya kai mu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington DC. A jiya Alhamis wata fashewa ta girgiza wani ginin bene a kudancin kasar China kwana ɗaya bayan da tashin bama-bamai goma sha bakwai da suka kashe akalla mutane bakwai da raunata mutane hamsin da biyu. Babu dai wanda ya ji rauni a tashin bam ɗin na baya-bayan nan ɗaya da wanda ya lalata ginin benen mai hawa shida a Lucheng da ke lardin guanzi kusa da kan iyakar ƙasar da Vietnam. tashin bam ɗin ya auku ne a sa'o'i goma sha shida bayan tashin bama-baman na farko a ranar laraba sun auna wurare goma sha uku a lision da kuma guanzi da farko kafofin yada labarun china sun ba da rahoton cewa an kama wani wanda ake zato shi ya aikata ɗanyen aikin to amma daga baya kuma suka ba da rahoton cewa an gano wanda ake zaton shi ya aikata ɗanyen aikin wani mutum ne mai suna m wanda ɗan shekaru 33 ne da haihuwa hukumomin china ba su ba da wani dalilin kai harin ba amma sun yi saurin cewa ba aikin ta'addanci ba ne amma aikata hakan laifi ne wani jirgin saman rundunar sojan amurka samfurin c-130 hercules ya fyaɗi a filin sauka jiragen saman birnin jalalabad da ke gabashin kasar afghanistan ya kashe mutane goma sha biyu ciki har da sojojin amurka jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ce hatsarin ya faru ne jim kaɗan bayan sha biyun dare agogon can Jirgin saman samfurin C-130 Hercules jirgin dakon kaya ne mai injin guda hudu da kamfanin Lockheed Martin ya kera. Ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta ce yanzu haka akwai kimamin sojojin ƙawance na taron dangi dubu ɗaya a gabashin ƙasar Afghanistan, ciki har da sojojin Amurka da na ƙasar Poland da kuma sojojin Afghanistan dubu arba'in. labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ta yaya dattijan arewa ke ganin najeriya bayan shekaru 55 da samun 'yancin kai wakilinmu sanusi adamu na da cikakken rahoton daga yola Yayin da kasar Najeriya ke bikin cika shekaru 55 da samun 'yancin kai, wasu dattawan arewacin Najeriya sun bayyana rawar da ta taka a yakin neman cin gashin kai da kuma shiga tsakani a kasashe da ke fama da rikicin cikin gida. A nahiyar Afirka ne suka baiwa Najeriya matsayin jagora a fannin diflomasiyya. Ambasada Wilberforce Juta, tsohon gwamnan jihar Gongola Jamhuriya ta biyu. Najeriya ta shiga wahala har aka yi yakin basasa. Amma mutane suna tsammani Najeriya ta kare ta wafe sai ubangiji da ikonsa ya zo ya sa an gama yakin basasa a duk ɗaya ɗari tara da saba'in Najeriya kuma ta samu shugaba mai nagari Yakubu Gawon ga aka shiga tattalin arzikin kasa Najeriya ta fito ta ba mutane mamaki domin Allah ya albarkaci Najeriya da mai da mutane masu aiki da kasa mai albarka har Najeriya ta yi suna. Shi ma da yake fashin baki kai kan kimar kasar Najeriya idon duniya. Tsohon ministan ilimi karkashin shugaba a Abacha Alhaji Dauda Birma. Eh a nahiyar ta mutu Afirka bari in jawo hankali ka akan abu daya. Lokacin da President Buhari ya tafi Faransa duka jakadun Afirka da ke Faransa duka sun fito sun tare shi. Amma wasu suka ce a'a yanzu Buhari shi ne President na Afirka ko ko me ya faru saboda haka ina gani a Afirka ƙasa yanzu muna da mutum A fannin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa da ƙasa kuwa, Najeriya ta taka rawar a zo a gani, in ji shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar nahiyar Afirka, Alhaji baman Gatukur. Tukur. da gaske, tun da yake yanzu Najeriya na ɗaya da tana ita ce headquarters da ECOWAS ko da haka a ita ce take damun hako <laughs> Economy na Najeriya ne rabin economy na sauran kasashe a Ecuador. Da population, da resources duka ya danganta akan bukatar Najeriya. Don haka Najeriya ta yi rawan gani akan wani. Kawai da abin da za a yi a sake karfafa wannan tafiya. Masani kan harkokin diflomasiyya Honorable Ibrahim Abdulmumin Song. Musamman ma babba abin da ya kawo ci gaban ƙasar Najeriya har zuwa yanzu shine haɗin kanmu da kuma rashin raba kawuna wannan asan gaba daya wanda ake ta zato zuwa yanzu mai yiwa najeriya za ta rabu so za a yi wata najeriya daban za a yi wata ƙasa kuma daban duk a cikin najeriya to wannan abun godiya ne ga ubangiji mun samu kanmu a wannan lokaci salusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya A ina da ina kuma bom ya tashi a garin Sajere da ke Maidugurin jihar birnin Najeriya. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu da rahoton. wannan tashin bom din da ya faru ne da misalin karfe 7 zuwa karfe 8 na dare a wasu wurare daban-daban wadda makusantan wannan anguwa suka shida mun tawai tarho cewa a gajeri ne nan wajen talagan kuro gajeri eh tsallake layin jirgi eh gaba da inda aka samu bom na kwanaki da nan yawwa gaba kadan in ka tafi ka shiga canta akwai masallaci wajen katin wani bishiya wani tsohon rijiya a masallacin ya bude masallaci a a ba cikin masallacin ba a bakin ka tambaya a masallacin a gaba akwai ya ko wajen a ina ne specific akwai katin bishiya wajen kirijiya da inda kamar mutane sa dan zama haka ko sama a wurin ana sallah eh. to akwai ɗaya kuma wajen mai shayi kuma wajen taji ne wajen majalisa ne na gayo haka yawwa to ɗayan kuma an bi badaru eh, wannan eh, shugaban yan gora na bangaren nan eh, eh to har kofar gidansa ma a kofar gidansa aka same shi ba ah, yanzu same shi shi shugaban yan gora ne eh ya ɗan ya ɗan jima da ciwo da kafa kamar bai mutu ba hanta ba su da yanzu ma akwai aka aka harbe su su yan boko haram ne da boko a cikin su yanzu haka ma in ka kasa kunnen da zaka kaga yana tashi yanzu kamar kamar kamar waya da eh ina jin tsara zan ban bulan eh yanzu yanzu akwai wanda aka harbe su ne suna tsaka da sojoji ana kunce bombin ne kunce ake sun shigo da yawa kenan da bomba cikin su eh sun shigo da yawa da bomba cikin su dan gaskiya suna da yawa sai yanzu an kokori mutane gaba daya a wurin sai yan anguwa ne wanda aka san su an san fuskan kai dan anguwa ne sannan za ka tsaya kan sai ba su ya amfani wanda babu kowa da an kokori mutane kamar zai kawo ɗauki haka. Gwamnati kamar guda wani ne ta ci yau ɗin yanzu. Yanzu ɗin wanda ta ci ɗazu ɗin wanda kamar wanda aka kai hari da shi ɗin guda hudu ne ɗazu ɗin. Guda hudu. Eh guda hudu. Kuma ya kashe kaɗa. Ɗaya ba ɗaya ba ɗaya ba ɗaya ba guda ɗaya ne da ta aina guda uku ɗin shi ne ɗaya a wajen kuma rijiya din sai a wasu majalisar gari sai kuma na gaba na wajen gidan kofin gidan shugaban yan gora da wallahi to sai ko zuwa da sojoji suke hukuncewa da ko yanzu sojoji suke hukuncewa eh shi ne da jirgin da yanzu ya saka kamar kudi yanzu ma kai na siya da ya ya tashi a baya baya ina wanda sojoji suke kwarai da hukuncewa kara su kara yau yawa to kamar jimila jimla kenan ta kamar takwas ko tara kenan har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto da babu wani kididdiga da ya tabbatar da adadin mutanen da suka rasu ko kuma suka jika jikkata sakamakon waɗannan hare-hare wadda ya auku a daren jiyan lokacin da najeriya ke bukukuwan zagayowar shekara hamsin da biyar da samun yancin kai daga turawa mulkin mallaka zai cewa babu wani biki ko kuma wani shagali da aka yi a faɗin jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To mun gode Haruna sai mu ci Allah ya kyauta. Kar a manta ana tare da. The Voice of America. To haka yake yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa yawancin waɗanda suka kamu da cutar hanta ba su san sun kamu da cutar ba? Abin da za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta gudanar da taron koli a kan ciwon hanta a karon farko a Glasgow yankin Scotland na ƙasar Ingila a watan Satumba. An ƙiyasta cewa kimanin mutane miliyan 400 ne suka kamu da hepatitis da kan kashe kusan mutane miliyan ɗaya da rabi a duk shekara. To amma alhamdulillahi yanzu akwai allurar rigakafi da kuma maganin jinyar wannan cuta. Abokin aikinmu na sashen Turanci Jodi Kapuwa shi ya rubuta wannan rahoton. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce yawancin mutanen da ke fama da wannan cuta ba su san sun harbu da ƙwayar cutar wannan ciwo ba. Akwai rukunonin cutar hanta guda biyar. Akwai na rukunin A da ba da ca da da da kuma E. Dukkan rukunonin suna sa hantar mutum kumburewa. to amma kuma cutar nau'in A da ba sun fi kisa. A zahiri ma waɗannan rukunoni guda biyu su ne ke da alhakin kimamin kashi 90 daga cikin ɗari na mutuwar da suke da alaƙa da sankaran hanta. Cutar nau'in nau'in A da ba ana yaɗawa ta gurɓataccen ruwa da kuma abinci. To amma kuma yawancin mutanen da suka kamu da waɗannan nau'in cikin ikon Allah sukan murmure idan aka yi musu jinyar da ya kamata. Dr. Stephen Victor ya ce cutar hanta nau'in ba da ca daban suke domin kuwa? Hepatitis B and C are transmitted by blood, so that means from mother to a child, through blood transfusions or through injections. Dr. Victor ya ce hepatitis nau'in ba da ca ana yada su ta jini. Kenan hakan na nufin cewa uwa na iya harbar ɗanta da cutar. ta hanyar ɗurawa mutum jini ko kuma yi masa allura. Haka kuma ana iya yada hepatitis rukunin ba ta hanyar saduwa tsakanin mace da mijinta kamar dai yadda ake yada kanjamau. A saboda haka akwai hanyoyi da dama na yada wannan cuta. Shi dai Dr. Victor shine shugaban shirin nazarin cutar hepatitis na ƙungiyar lafiya ta duniya kuma ya ci gaba da bayani yana mai cewa. Luckily, we have ways to prevent all of them. There's a great vaccine for hepatitis B that is effective for life, and there's treatments for both B and C. So there are now in hand means of preventing. Ya ce abin faranta rai akwai hanyoyin rigakafin waɗannan rukunonin cutar guda biyu. Akwai allurar rigakafin hepatitis rukunin ba, kuma yana da nagarta ko kaifin kare mutum har iya rayuwarsa. sa'annan kuma akwai maganin jinyar rukunin ba da ca a saboda haka ana da allurar rigakafi da magani ko kuma magungunan jinyar waɗannan rukunonin hepatitis ɗin a saboda haka ya ce lokaci ya yi da ya kamata a ɗauki wani mataki kuma a zahiri ma burin yin taron kolin kenan hepatitis rukunin da ana yada ta ta jinin da ya gurɓace To amma kuma wannan rukunin kan harbi waɗanda suka riga suka harbi da ƙwayar cutar hepatitis rukunin ba. Ba da daɗewa ba babu maganin jinyar hepatitis rukunin ca domin rigakafin lalata hantar da take yi. Dr. Victor ya ce. One of the most remarkable advances in the development of medicines is the development of treatments for hepatitis C. Until recently, it was very difficult to cure. Uh, it required weekly injections and ya ce ɗaya daga cikin ci gaban da ya isa yabo da aka samu shine ƙirƙiro magungunan jinyar hepatitis rukunin ca wanda in bai cin kwanan nan yana da wahalar yin jinya domin yakan buƙaci a riƙa wanda ya kamu da ita allurar ko wato allura kowane mako kuma kimamin rabin waɗanda suka fara irin wannan jinya kwalliya kan biya kuɗin sabulu. sai gashi yanzu jinyar da ake yi yakan ɗauki tsawon makonni goma sha biyu watanni uku kenan wanda ya kamu da cutar sai ya rika shan ƙwayar magani guda ɗaya a kulli yoman. kuma kusan dukkan waɗanda aka yi wa wannan jinya akan warkar da su kenan an kawar da ƙwayar cutar kwata-kwata daga jikinsu to amma dr stephen victor ya ce ko da yake akwai allurar rigakafi da maganin jinya ba dukkan waɗanda ke bukata ne suke da sukunin samu ba. Dalili kuwa. The problem has been that these medicines are very expensive. In the US, for example, it costs more than $100,000 to treat one person just for the medicines. Luckily, the lower income countries have been able to get these same medicines. Matsalar ya ce ita ce waɗannan magunguna suna da mugun tsada. Misali a nan Amurka, ana buƙatar fiye da dala dubu ɗari kimamin naira miliyan ashirin kenan na jinyar mutum ɗaya. To amma kuma abin faranta rai ƙasashe marasa ƙarfi sun samu nasarar samun magunguna a farashi mai rahusa. To amma da sauran aiki kafin a samu wadatar wannan maganin. A saboda haka Dr. Victor ya ce sun ƙiyasta ko kuma sun yi hasashen cewa wannan babban matsala ce. yanzu haka akwai kimamin mutane miliyan mai da arba'in da suka kamu da hepatitis rukunin ba mai tsanani sa'annan kuma tsakanin mutane miliyan 130 zuwa 150 ne suka kamu da hepatitis rukunin ca a saboda haka wannan babban matsala ce ɗaya daga cikin burin yin taron koli a karan farko a kan hepatitis shine yin kira ga ƙasashe da su ƙaddamar da shirye-shiryen jinya da rigakafin cutar. civil to make people Dr. Victor ya ce ana buƙatar gwamnatoci da ƙungiyoyin jama'a da kuma kamfanoni masu zaman kansu su wayarwa da jama'a kai game da illar wannan cuta. Ya ce ya kamata a yi amfani da dabarun da aka yi amfani da su wajen yaƙi da ƙanjamau tun da wasu hanyoyi kamuwa ko kuma yaɗa cutar ta hepatitis sun yi kama da ta ƙanjamau. Kamar ƙanjamau su ma masu fama da hepatitis ana kyamar su wani abu kuma game da hepatitis da ya yi kama da ƙanjamau idan ba a yi jinyarsa da wuri ba baya kisa nan take amma za a yi shekara da shekaru kafin ƙwaya cutar ta lalata hantar mutum kwata-kwata ƙasashen afirka da na asiya su ne suka fi fama da wannan matsala mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai masu sauraro kada a da cewa wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haka ne lokaci yayi da za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko likita na fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to ma sauraro idan ba ku mance ba a makon jiya dr muhammad ladan ya fara baiwa Malam Lawal Ɓaure daga jihar Benue amsa akan tambayar da ya cewa akwai duwatsu a mafitsara lokaci ya ƙure. A saboda haka ga likita nan da amsar ko akwai duwatsu a mafitsara. e to akwai ba duwatsu ba ne wadda <laughs> ke kiransu ana kiransu kidney stones to ba wai dutse haka ba sunan da turanci ake rawa kidney stone to waɗansu abubuwa ne phosphate da waɗansu irin abubuwa da suke haɗuwa sai sai kamar dutse to yanda dunsoyin girma da yawa in suka zo wurin fitsarin ba su fitowa to sai su toshe wurin kuma suna sa abin ya yi zafi kwarai da shi yasa da turanci muna kiransu kidney stone amma ba duwatsu ba ne waɗansu abubuwa ne ƙwayoyin halitta da ke cikin jikin adam suka haɗu sai su yi kamar dutse suna da ƙarfi kuma da wani lokaci dole sai an fitar da su To aiki ake yi ko ko magani ake ba mutum? Wani lokaci ana aiki, wani lokaci sai a ba mutum magani. Wani lokaci akan ba mutum magani sannan ya fita da su nan kuma lokaci akwai wani abu da ake sa mutum a kamar wani irin ruwa. Za a sa wadansu irin na'ura ya rinka halbin wani irin kamar iska haka. To shi irin wannan wadanda ake kiran kamar as ultrasound ake kiransu to shi wannan lokaci ake sa yakan fasa duwatsun su yi ƙanana yadda za su fito ta tsarin mutum. To, eh. kuma kamar yadda kace din wasu ƙwayoyin cuta ne suke haddasa wannan ko kuwa a waɗansu irin abubuwa ne da ke cikin inda abubuwan da muke sha da sauransu to in suka haɗu ba ko ake ke faruwa ga in suka haɗu a cikin eh, mafitsarin da sauran sai su yi saman dutse abubuwan da muke sha waɗansu abubuwa suke haɗuwa kuma nan da na ake warkarwa ko eh in aka aka gane nan da na ana warkar da shi amma abin yana yakan sa mutum ya samu ciwo mai tsanani eh da waɗansu mutane za ga abin na zafi sai an je an kai su asibiti amma ba dole sai an yi ma mutum aiki ba ko a ba dole ba ne in ya tsanani ana aiki amma ba dole ba sai an yi rubuta aiki wani lokaci waɗansu mutane ma akan ce ku su ƙara shan ruwa akwai abubuwa dai da ake ba mutum ya sha wato ya danganci tsananin ciwon da kuma abin da likita ya gani eh, abin da likita ya ce to duk waɗannan ka haɗa to amma dole ka je wani likita za a haɗa maka abubuwan you know sannan ka ƙara shi yasa wani lokaci akan so mutane su rinka shan ruwa sosai domin ya rinka wanke mafitsarar kowane lokaci to Allah ya sauwaƙe amin amin ina fatan kuma shi malam lawal bauri yana kusa kuma ya ji wannan ansa da ka bayar kuma ina fatan mun fahimci tambayar da ya yi eh to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu salama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allahu a halin yanzu kuma madadin Ladan. Jummai daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To yanzu kuma sai mu je ga labarai amma a takaice. General Gilbert Diendere jami'in sojan da ya jagoranci juyin mulki a kasar Burkina Faso da ya ci tura ya mika kai ga gwamnatin wucin gadi ta kasar. Jiya Alhamis General Diendere ya saranda bayan shawarwarin da aka yi da jami'ai a Wagadugu babban birnin kasar. An kuma ba shi tabbacin cewa ba za a kashe shi da sauran sojojin da suke da hannu a juyin mulkin ranar 16 ga watan Satumba ba. Kuma za a musu shari'a cikin adalci. jiya alhamis hukumar alhazan kasar iran ta ce an tabbatar irinariya 454 ne suka mutu a hatsarin wajen jifan shedan a makon jiya dama kuwa hukumomin kasar saudi arabia sun ba da rahoton cewa akalla mutane 750 da tara ne suka mutu a yayin da iraniyawa ne suka fi yawa a cikin wannan adadi. alhazan sun ɗora wa hukumomin saudi arabia laifin tattake mutane da aka yi amina domin 'yan sandan ƙasar ne suka rufe hanyoyi ba tare da shata tsarin da ya kamata ba cikin fushi shugaba barack obama na amurka ya buƙaci amerikawa da su matsawa majalisar dokokin amurka lamba ta zartar da dokokin da suke da ma'ana a kan 'yancin mallakar bindiga shugaban ya yi wannan bukata ce bayan da wani ɗan bindiga ya kashe mutane goma da raunana mutane bakwai a wata jami'a a jihar Oregon jiya Alhamis. da cikin bacin rai shugaba Obama ya bayyana a gidan gidajen talabijin sau'i bayan an yi harbin domin yi wa kasar tuni cewa yawancin Amerikawa ciki har da waɗanda suka mallaki bindiga da suke mutunta doka da oda suna son azartar da dokoki masu ƙarfi akan ikon mallakar bindiga. Jiya Alhamis kuma wata fashewa ta girgiza wani ginin bene a kudancin kasar China kwana daya bayan da tashin bama-bamai guda goma sha bakwai suka kashe akalla mutane bakwai da raunana mutane hamsin da biyu. Babu dai wanda ya ji rauni a tashin bam na baya-bayan nan da ya lalata wani ginin bene mai hawa shidda a Liucheng da ke lardin Guangxi kusa da kan iyakar kasar da Vietnam. Tashin bam ɗin ya auku ne sa'o'i goma sha shidda bayan tashin bama-bamai na farko a ranar laraba sun auna wurare goma sha uku to muna godiya da takaitattun labaran muka zo ga karshen shirinmu na safe sai an jima kuma da hantsi za mu sake dawowa muna taya alhaji dalhatu hassan murnar ɗaurin auren yarsa hasiya da kuma alhaji ibrahim ingalda wanda za a yi gobe a ranar asabar in allah kai mu na wannan wata na goma da muke ciki misalin karfe bakwai na safe a bayan tsohuwar kasuwar garin gombe jihar adamawa allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari To a madadin ita Jimai Ali da ta taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone sai injiniyan mu na yau David ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.